والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وياك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة در الأربعاء watan ramadan yana da kwana bakwai alif dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma 24 ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida miliyan wannan shi ne mu na bakwai a wannan farfajiya ta unguwar rogo a jihar Sakkwato. kuma muna cikin suratul Ibrahim mun kammala tafsirin aya ta talatin da biyu mun ɗan taɓa aya ta talatin da uku mun ɗan taɓa aya ta talatin da hudu amma yau za mu ƙarasa aya ta talatin da hudun da kuma abin da ya tawaka وآتاكم من كل ما سألتم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم madaukakin sarki ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum kuma Allah madaukakin sarki ya ba ku dukkan abin da kuka roƙe shi ah, abin da kuka roƙe shi wanda ba ku roƙe shi kuma ya ba ku wanda duka yake da alaƙa da maslahar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku fara ididdige ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ba za ku iya iyakance so za ku san ko nawa bane mm. abin da ya kamata shine ku gode masa amma sai kuma ku canja ni'imar Allah da butulcewa baddalu ni'matallahi kufran innal insana la zalumun kaffar lalle mutum ya kasance mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulcewa ne da kuma kafircewa ni'ima to anan a ah, ubangiji madaukakin sarki ya ambaci wa atakum min kulli ma sa'altumu kuma Allah madaukakin sarki ya ku dukkan abin da kuka roƙe shi duk abin da kuka ce ya ku sai ya ku abin da yasa saboda Allah madaukakin sarki yana da duk abin da kuke bukata duk abin da kuke bukata yana da shi shi yasa da kun roƙa din sai ya baku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص وينقص المخيط إذا أدخلت الرأس da za a tara na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da ku. duk su haɗu a waje ɗaya kowa ya zage ta roƙon Allah kuma Allah ya bawa kowa abin da ya roƙa to a wannan bayar wanda Allah ya yi ba zai rage komai daga cikin abin da Allah yake da shi ba in ku har kana so ka gane to yanzu ka ɗauki allura ka sanya ta a cikin teku sai ka zaro ta daga za ta rage ruwan tekun nan to in dai har za ta rage ruwan tekun nan to a wajen Allah zai rabu kenan wannan mubalaga ce wajen misali sai ta Allah ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku fara kirga musu Allah ka duba ku ga ni'imar gani da ya baka ni'imar ji da ya baka ni'imar numfashi da ya baka ni'imar kyan halitta da ya baka ni'imar fata ni'imar ni'imar ni'imar da ta jera la tusuwa ba za ku iya kaiwa karshe ba hisabu shi shine hasruhu fi makanin wahid bi qaddihi wa qadhihi kwanta da kwarkwatarsa ka tattare shi a waje ɗaya shine kayi ihsani kaga farkonsa ƙarshen sa. to baka isa ka gane ni'imar ubangiji Allah ya faɗi wannan a cikin suratu Ibrahim kuma Allah ya faɗi a cikin suratu Nahl Allah yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim wannan aya cikin suratul Nahl kenan lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai to ya zama wajibi ga dan adam ya dinga tuna ni'imomin da Allah ya masa <clears throat> domin tuna ni'imar shi ne yake wajabtawa mutum samun godiya a wajen Allah subhanahu musamman ni'imar da Allah ya mana ta sutura wacce babu kamarta ni'ima ce babba wadda da Allah zai dauke ta wato da Allah madaukakin sarki zai ɗauke wannan ni'imar to da watakila da watakila da mun bani mun lalace Ne neman sutura da Allah madaukakin ce ma da gaba ɗaya sai mun kunyata sai mun shiga cikin yanayi na rashin jin daɗi da kai ba za ka iya kallon ɗan uwanka ba shi ba ba zai iya kallon ka ba da kuma gaba ta zama shi ne ita ce mafi girman abin da zai dinga gifta tsakanin mutane amma sai Allah ya ban mu da iya abubuwan da suke cikin zukatan Allah bai buɗe abin da ke tsakanin ba wannan ba karaman jima ba ce Allah mu ɗauki ke mana al-Imam Ibn al-Jawzi Allah ya ji da rahama yake cewa ka sani duk mutumin da kaga yana burge mutane to saboda wata sutura ce da Allah ya masa da Allah zai tsaye da wannan suturar da zai daina birkin ko yake ta ilam annan nasa idza ujibu bika fa inna ma na bi satrillahi alayhi wannan ni'imar suturar da Allah ya maka walau anna Allah nashara ma da ma nazara ahadun ila ahadin wala mastama'a ahadun ah, ila ahad min ahad da Allah zai dauke wannan suturar da ba wanda zai saurari kowa dan haka wannan ni'imomin Allah da Allah ya mana ishara zuwa gare shi ba ni'imar da ta kai sutura a cikin dukkan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kansa Allah ya faɗa a cikin suratul Luqman wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya lilliba muku al-isbagu shine al-isdalu sakko da abu daga sama ya lilliba na ƙasa wa minhu duru'un sabiqat sune eh, riguna na yaƙi waɗanda za su yi maka daidai kai duk inda ake so su kare kamar yadda Allah ya ce da Annabi Dawud a ni'mal sabiqat أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم الله يتي أن اعمل سابغات أي أن اعمل زروعا سابغات كتغب دكيرا ريقنا نياكي وداتتو وأصبغ علي عليكم نعمه الله يوداتا كده نعمومنسا zahiratan wa batina wa in kuna ganin su wasu ba ku ganin su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to a cikin ni'imomin akwai zahira akwai batina Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa an-ni'matu zahiratu ma ahsana min khalqi wato ni'ima zahira ita ce kyautata halittarka da Allah ya idan da za ka kalli irin gwaigwai din nan da ake nunawa aljanun dare sai ka gansu ga su da tsuran mutum amma kuma an yi su a wani karkata a mokate ba irin tsari mai kyau na mutane ba saboda ɗan adam ne yake tunanin wani abu zai fitar da shi a tsura ta inda za ka ga irin hatsuniyoyi da ake na irin aliens din nan a cewa akwai su halittu da ake kiransu aliens a can wata duniyar to hankalin ɗan adam yana suranta wani abu har sai ya fito da su a sura ta fim in ka gansu sai ka ga lalle gode wa Allah da Allah ya ma'a kuma da aljani zai fito maka a surarsa ta aljani ka gan shi za ka gane cewa lalle ɗan adam ba halitta mai kyau irin ɗan adam ba ƙaho ba kokaso ba fuffuke ga an yi ka a irin tsarin da ya kamata a fi ahsani taqwim a cikin tsari da diri mafi kyawu wannan shine nemomin Allah bayyana sannan nemomin Allah koyayyu kuwa Abdullahi dan Abba zai ce huwa ba ka tsarahu min a amali kana da miyagun ayyuka amma Allah madaukakin sarki ya koye su ya baka daga kai sai shi shi kaɗai yake ganin su baya bari wani ya gani ballantana ma wani ya goranta a zunnun al-misri yake cewa wata rana wani ya zo ya same shi ya ce malam zunnun kaifa asbahta ina kwana ya aka waye gari sai ce to yadda dai na waye gari bai da ni'imatai azimatai ni'imomi ne guda biyu ga nan a cikin su ina ta ninkaya la ajri ala yatuhuma ashkur ni yanzu ma na ɗimauce wacce zan fara gode wa Allah a kai a ala jamili ma nasha am a ala ƙabihi masu ta ga abubuwa nan masu kyau da yawa da Allah ya tafko min da su ya yi min su akwai kuma miyagun abubuwa na da Allah ya koye wannan ni'imomin na arsa yadda zan yi da su wacce zan fara gode wa Allah duk irin abin da kake kokawa sai kaga akwai wani wanda shi kuma irin nakan nan yake nema shi inda za a ba shi irin naka an sallame shi to kuma sannan da Allah ya rufe maka abubuwan da bai bari an gani ba sai ka ga babu ɗan gata a wajen Allah irin Yahya ibn Mu'az ar-Razi wata rana an jiyo shi yana addu'a yana kuka yana gana da ubangiji yana cewa ilahi ma akram ya ubangiji na duba ko ina ban ga wanda ya kai ka karamci ba in kana taba'a in muka zo dai da farko muka fara maganar ayyuka na da'a fa yau yawma tabzuruha yau kai ka babu dama muke yin da'a ka babu dama muke azumi can wasu baka ba su damar yin azumi ko ka dauke lafiyar ko ka jarrabe su da wani gadari na rayuwa wani shaye-shaye ma yake bai ma san ana ramadan ba wani ko kafiri ne shi ma gaba ɗaya ma ko ma ya sani din ba zai ba amma gashi nan mu ka ba mu damar yi wa gadan taqbaluha ko mu gama ka karba yace wa in kanat adh-dhunub fa anta wa gadan taghfiruha in muka kowa ɓangaren zunubi kuma sai mu yi baka bari kowa ya gani ba kuma gobe ka gafarta mana yau ne zaka saba wa Allah gobe ka daga hannu ka ce Allah abinda na yi jiya nayi kuskure a yafe mu ba zai bari kowa ya ji ba ba zai shelanta ba ba zai sanar ba tsakaninka da shi ne da ka nema sai ya gafarta wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku iya kididdige ni'momin Allah subhanahu wata'ala yace fa nahnu min at-ta'ati bayna 'atiyatika wa qabulika wa min adh-dhunubi bayna satrika wa maghfiratika yace dan haka mu a tsakankanin da'ar ubangiji muna nan tsakanin kyautarka ta mi maka da'a da kuma karamcinka na ka karɓa zunubi ko sai ka sutarta mana kuma ka gafarta mana Allahumma ajim alaina satra Allah ka dawwama mana da sutura to shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kirga ni'imomin Allah ba za ku iya ididdige su ba innal insana la zalumun kaffar lalle dan adam yana da yawan zalunci kuma yana da yawan butulcewa sai a nuna masa hanya kuma sai ya kibi Allah ya raba mu da zalunci daga cuta sai Allah ya ce وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا الأرض بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة نعم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس الجنات تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي Allah madaukakin sarki bayan ya gama mana bayani akan dalilai da kuma hujjoji da suke tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi kuma a ciki Allah ya nuna mana cewa akwai waɗanda suka butulce wa Allah a madadin su gode masa sai suka canza godiyar ta zama kafin da mm. sai Allah ya cike mana kuma da misalin wanda shi kuma ya gode wa Allah ya tsaya akan tauhidi da bautar Allah subhanahu wataala shine annabi Ibrahim kuma ya jajirce wajen inkarin bautar gumaka Allah ya ce wa ifqala Ibrahim rabbi ij'al hadha al aminan katina lokacin da Ibrahim alaihi salam ya roki Allah ya ce cewa ya ubangiji ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari ne amintacce garin da babu tashin hankali da tarzoma da tashin tashina a cikinsa. wajinubni wa baniya an na'budu al-asnam kuma Allah ka tsare ni da 'ya'yana da jikokina kar mu taɓa bautawa gumaka rabbi innahunna ya ubangiji su wayannan gumakan da ake bauta musu adlalna kaseeran minan nas sun batar da da yawa daga cikin mutane dan haka Allah ka bari mu mu kusance su ma balle mu bauta musu faman tabi'ani wanda din ya zina a cikin ƴaƴana da jikoki na to fa innahu minni to wannan ina alfahari da shi daga gare ni yake wa man asani wanda kuma ya saba min ya ubangiji ni dai na barranta daga saba min da suka yi da abin da za ka yi da su bayan ka ne fa innaka ghafurur rahim abin da na sani ya ubangiji hakika kai mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne ربنا اني اكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يا ابنجيجن مو حقيقه غاشي نازو نازونر دا wani bangare na zurriya ta namu su gida a wata zaza wani waje da kike waye da duwatsu gairu di zarkin wanda ba abinci ba ya fitowa a wajen ba a shuka a wurin inda bai tikal muharrami amma yana kusa da ɗakinka wanda yake ka haramta wasu abubuwa na musamman a wajen wannan ɗakin ba a kisa a wajen ba a sassaƙe ko da ƙaya ce a wajen ba a farauta a wurin ba a ɗaukar tsuntuwa a wurin rabbana ya mu li yuqimu salata dan dai su samu su da sallah na zaunar da su a wannan waje saboda kar su shagala ma da wani abu sai zama ka su inda ake sallah sai su dinga yin sallah ina roƙonka faj'al as'idatan minan nas Allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ya zama tana afkowa tana faɗowa tana tukowa zuwa inda suke zama su sai dai a zo musu ba lallai suke warzuqhum min Minas samarati Allah ka azurta su daga 'ya'yan itaciya kowane iri la'allahum yashkuruna domin in ka azabta su da sa gode maka rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangijinmu kai ka san me muke koyewa a cikin zukatanmu kuma kai ka san me muke bayyanarwa a cikin zukatan a muke bayyanarwa a kan haratan wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama' dama ka'ida shine ba abin da yake kuya ya kuce ilimin Allah da saninta babu shi sawa'un a sammai ko a kasai mm. alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjina da godiya sun tabbata ga Allah shi kadai allazi wahabani wahabani ala al-kibar isma'il wanda alal kibar tare da girman shekaru na na kai shekara 86 amma ya bani kyautar da Isma'il wa Ishaq kuma bayan na tara shekara 14 na cika shekara 100 kuma ya bani da Ishaq wannan sarki ya kamata a jinjina masa a yi masa kirari a yabe shi kuma a gode masa inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne ana yin addu'a yana ji kuma in yaji yana amsa rabbi ja'alni muqimas salati Allah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah wa min zurriyati sannan a cikin zurriyata ma Allah har abada a bar waɗanda za su ci gaba da tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijinmu ina roƙonka ka karɓi wannan addu'a ai wa taqabbal du'a'i rabbana ighfirli ya ubangijinmu ka gafarta mu wa liwalidayya Allah ka gafarta wa iyayena wa lilmu'minina Allah ka gafarta wa mu'minai yawma yaqumul hisab a ranar da za a yi kididdiga da tashin tashina ta ayyuka wayannan ayoyin a daga aya ta 35 zuwa aya ta 41 ayoyi guda shida wance guda bakwai ubangiji subhanahu wataala ya hafito mana a labarin annabi Ibrahim alayhi salam wanda kuma duka a bayyana suke annabi Ibrahim asalin asalinsa kamar da tarihi ya nuna ya taso ne a ardu kan'an a iraki ko da ya taso da alama shi kaɗai ne a wurin mahaifin mahaifinsa kuma sunansa azar ko laƙabinsa ne azar amma sunansa tara a mahaifinsa jagora ne a cikin masu bauta ta gumaka a wannan lokacin a lokacin wani sarki ana kiransa annumrud annumrud biddal annumrud mu da hausa muna cewa lamaruzu eh ka san bahaushe ya saba da lamarin mutuncin kuma tun ya san lamarun ba mutumin arziki ba ko eh, to saboda haka lokacin wannan sarki shi kuma azzalumin sarki ne wanda yake tsora mutane akan bautar gumaka to annabi ibrahim bai taɓa yin bautar gumaka ba shi dama ko da ya taso bai gamsu da irin wannan bautar da ake ba to sai yake ta bincike akan me ya kamata ya yi to sai Allah ya shiryar da shi Allah da kansa ya shiryar da annabi Ibrahim ba wata makaranta ije ba ba wani manzo aka turo yi kama hannunsa in nuna masa ba a'a Allah da kansa ya nuna masa malakutar sama malakutar samawati wal ard dan ya zama ya samu ya ini ya daga kansa sama ya kalli taurari ita to wani shi yana gama kamar wannan sun kuma ko su ne suka yi halitta ne da suka bace ce a ni ba zan rike ubangiji wanda yake bacewa ba ya jira wata ya fito ya ce ko wannan ne shi ma da ya bace ya ce kai ni dai na san dole akwai wanda ya ni in dai bai shiryar da ni ba to zan zama cikin batattun mutane ya jira rana ta fito ya ce to wannan ma ta kuma ma watakila ma ita ce ita ba ta bace sai ya ce to kai ni koma me dai ni ba ni ba wa'annan gumaka ni na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya halicci sammai da kasai na bauɗe wa dukkan waɗannan addinin shine hanifa ko ba zan taɓa kasancewa cikin masu shirka da tun daga lokacin ya yi ilanin yaƙi ya bayyana ya shelanta yaƙi tsakaninsa da waɗannan gumaka ƙarshe har abin da Allah ya ba mu labari ya faru akan annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya kulla wa gumakan nan makirci bayan an fita ya sassaƙe su ya ƙala wa babban ƙarshe aka zo dai aka yi abin da aka yi har aka ɗau annabi ibrahim aka sa shi a wuta allah kuma ya tsere da shi to bayan nan ne mahaifinsa saboda annabi ibrahim da ya kyala hatta mahaifinsa ba ya yi masa nasiha ya ce me yasa kake bauta abin da baya baya gani ko ba zai tsinana maka komai ba shi ba bana. ni fa na samu ilimi daga ubangiji mai rahama inni kar ja a nemi na ilimi malam ne a cika na ilimin da kai ba ka da shi da haka ka biyo ni in nuna maka tafarki na karka bauta wa shaidan shaidan ya saba a ubangiji tintintini bayan Allah ya sanar da shi ya aiko shi ya zama annabi yace ya ubangiji ina jin tsoron kada azaba daga ubangiji ta zo ta afka maka ka zama ka bi shaidan baban sai ce wai kai har yanzu dama kyamar gumaka na kake yi to idan baka dena ba wallahi zan jefe ka wannan babansa ya gaya masa haka ne bayan ya tsira daga bayan annabi ibrahim ya tsira daga wannan wutar sai ce to shi kenan kama fita daga idona kama baggarin nan ba na son ka. sai ce to amincin Allah ya tabbata a gare ka zan ci gaba da nema maka gafara ubangiji dan na san ubangiji yana karɓar addu'a ta yana suna yana karkatuwa zuwa ga abin da na nema kuma tun da kace in tafi zan tafi zan kaurace muku zan can da ku da abin da kuke bautawa ba ni za su kuma zan ci gaba da roƙon Allah na san ba zan taɓe ba da wannan addu'a da nake to annabi Ibrahim sai ya dauki matarsa Sara da kuma ɗan baffansa shi ne lut domin da mahaifin lutu annabi lut da mahaifin annabi ibrahim ɗan uwa ne to annabi lutu ne kawai ya yi imani da annabi ibrahim duk da'awar da ya ba wanda ya yi imani da shi sai annabi lutu sai matar sai suka taho sai suka baro iraki suna tafiya suna tafiya sai da suka zo wajen urdun wajen bahrul mayyit to Allah sai ya aiko annabi Lut shi ma sai aka bashi annabi to shi annabi Lut sai aka tura shi zuwa ga mutanen Saddum da Amura suna can a bayan al-Bahr al-Mai to sai suka rabu shi annabi Lut sai ya tafi can shi kuma annabi Ibrahim sai ya ɗauki matarsa a Sara sai suka tafi Misra bayan sun je Misira neman mafaka sai aka nemi kuma a kwace masa Sara dan kuma an samu wani azzalimin sarki a wannan wajen to Allah ya tseratar da annabi Ibrahim karshe ma sarkin da ya tsorata sai ya ba wa annabi Ibrahim kyautar Hajara ita kuma kuyanga ce a hannun shi wannan sarki sai ba wa sai Saratu kyautar ta ita kuma sai ta ba wa annabi Ibrahim to shi kuma annabi Ibrahim sai ya sadaka da ita Hajara to Hajara sai ta samu ciki ita kuma Sara ta ɗau shekaru tsayawa ba ta samu ciki to sai irin abin da yakan iya motsawa mata na kishi sai ya motsa mata sai aka kasa samun daidaito tsakanin tsara da hajara to shi ko annabi Ibrahim yana son matarsa ta nemi masa karamci ita kuma wannan bayo Allah haƙƙinsa ce ita Hajara to saboda dan ya karrama Hajara kuma sannan ya girmama tsara, kuma dama Sara ita ce gaba da Hajara tunda ita tsara. ita ce ma asali ta bada kyautar hajara sai annabi ibrahim ya ɗauki ita hajara ɗin sai ya tafi yana neman inda zai ajiye ta to sai allah ya kawo shi yana ci tafiya a kafa da shi da hajara da ɗan da ta haifa isma'il da ɗan guzurinsu a lokacin da hajara ta haifi isma'il annabi ibrahim dama yana ta roƙon allah yana rabbi habli min salihin allah har yanzu ban cire rai ba a bani ɗa na gari ba irin wa'ancan da na yau ƙaura na baro ba har yanzu kuma su uku ne musulmai daga shi sai matarsa sai kuma hajara to sai kuma a lutu sala. Da shi shikenan sai annabi ibrahim ya je makka a lokacin ba kowa a makka sai ɗakin ka'aba kusa da inda ɗakin ka'aba yake a nan ya ajiye hajara sai ce to zan koma ya barta da ɗan raguwar guzurin abin da ya rage musu na ruwa kuma wajen ba shuka ba ice ba bishiya ba abinci ba mutane kuma wajen sai duwatsu ko ina ka je duwatsu sai ita hajar hayya ta sai ta kwala masa kira ta ce masa yanzu da ka zo ka ajiye mu a Allah ne ya ce kai mana haka sai ya ce kwarai ta ce to tunda Allah ne fa ba zai tozarta ba sai annabi Ibrahim ya ba da bai ya dawo inda hajar sarar ya ci gaba da rayuwa to anan ne kun san doguwar kissa ta zamzam ruwan su ya ƙare suka shiga cikin garari ɗanta Isma'ilu yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka ta fita tana neman ruwa ba wanda za ta kira zalle ya amsa to kusa da ita akwai duwatsu akwai dutsen to sai ta tafi hausa fa ta leƙa tunda a lokacin safa da marwa ɗin suna jikin jabalu abi kubai ta hau safa ta hanga ta hanga ta yi kira ta yi kira ba wanda zai zo tunda ba kowa a wajen ba a zama a gurin tunda wuri ne da ba abinci ba ruwa sai ta sako daga safa ta tafi marwa nan ma ta hau ta yi kira ta yi kira haka ta yi ta yi ta je safa ta je marwa to ƙarshe sai ta yi nisa wai da ɗandan ko da zai mutu ma kai ya mutu a gabanta saboda tausayi na uwa to ashe a lokacin Allah ya umarci mala'iku sun tsaga wajen ruwan ruwa ya dinga bulbulowa tana zuwa a irin yaran da suke magana da shi inda ba laraba ba ne la'alla ko tana magana ne da yaren kiftanci ko tun da ita bakin ya ce ko kuma ta koyi asalin allughal kan'aniya wacce annabi ibrahim shi kamar fil zahir wallahu a'lam da ita yake magana sai ta dinga kokarin tattara ruwan tana zumma zumma zumma ana tattaru tattaru haɗu waje guda saboda ta ga ruwa shikenan an ta shayar da ɗanta ta ci gaba da sha ta ci gaba da rayuwa to akwai tsuntsaye da idan suka hango alamar ruwa suna yin da'ira su yi ƙawanya a wajen to yawanci akwai wata ƙabila jurhum tana cikin al'arabul ariba al'arabul ba'ida wanda tuni gaba ɗaya sun ƙare ba sauran kamar da na sha faɗa larabawa kala uku akwai al'arabul ba'ira ko alba'ida wanda an taɓa yin su a wasu lokuta kuma su ne larabawan farko amma gaba ɗaya sun ƙare kakaf ba ko ɗaya wanda a ciki akwai adil akwai jadid a jadid akwai jurhum akwai amalik akwai ad akwai samud wannan su ne dukansu sun kare larabawa ne na asali amma yanzu ba wani danginsu da ya rage dukansu Allah ya karar da su amma adawa an halakar da su gaba ɗaya samu dama an halakar da su gaba to a su ma jurhum an halakar da su to amma jurhum a lokacin su kuma can suke nesa da inda fatha take inda ka'aba take amma sai suka dinga hango tsuntsaye to sai suka yi nazari suka ce tun da suka ga tsuntsaye akwai ruwa a wajen dawa kuma rayuwar fafuska ce ta neman ruwa da abinci inda za ka sha ka kai kiwon dabbobi suna ta biyo sawu suna ta biyo sawu har Allah ya kasu wajen ko da suka zo sai suka ga mata da ɗanta da ruwa sai suka nemi alfarmar cewa za su mafafkace ta saboda su amfana da ruwa ta samu su sharafi suka zauna to su larabawa ne to a hankali a hankali ɗanta yana wayo yana wayo har ya girma har da ya tashi magana sai ya tashi da yaransu da aka shi isma'il kakansu can can can can a ardu kan'an na can ƙarshe shine adnan a afwan shi annabi isma'il alaihi salam kakanninsa su ne dai kakannin annabi ibrahim alaihi salam an ce har zuwa kan annabi idris a yadda aka faɗa duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya je mi'raji ya ga annabi Idris a sama ta uku a sama ta biyar amma annabi Idris bai ce masa dan uwana ba amma an kuka kula annabi Isa ya ce masa dan uwana da annabi Yahaya annabi Adam ya ce masa dan dana annabi Musa ya ce masa dan uwana haka Haruna amma Idris bai ce dan uwana ba saboda shi in aka biyo nasaba aka ce to ba ba ba su haɗa kakanni ma'ana a kakanninsa babu idris duk da cewa a cikin wannan doguwar nasabar da ake faɗa za ga an ce ibn akhnuq akhnuq din shine idris daga kansa zuwa annabi adam kuma za a ga tsirari ne sai dai wannan a magana ce inganci nasaba ce wacce take akwai saɓani mai yawa a cikinta amma dai an tabbatar da cewa daga wani in an tafi an tafi za a tike zuwa ga wani za a cike zuwa ga wani har zuwa kan annabi adam alaihi salam amma sunayen mutanen wani ce ga ya kawo mutum arba'in tsakanin manzara sama da da annabi adam wani ya kawo mutum ah, kawar tsakanin annabi sama da adnan wani ya kawo mutum goma sha takwas wani ya kawo ƙasa da haka wani ya kawo sama da haka to wanne za a yarda da shi wanne sabon da abin shi kawai a haka annabi ibrahim alaihi salam bayan an jima sai ya zo ya kawo ziyara da ya zo ziyara don ya gaya ya iyalinsa da ya bari to sai zai tarar da ɗansa har ya girma har ya iya magana har ya saba da mutane to a zahir wallahu alam kamar dawowar shi ne annabi ibrahim ya wannan addu'a bayan ya dawo ya zo iga ɗansa ya yi daɗi ya farin ciki a lokacin ma balaga ma'aurata aya to shine sai Allah ya ce wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina to tunda yanzu ya zama wurin zama ya ubangiji ka sanya wannan daki ya zama amintaccen daki wajnubni wa bani an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna innahunna ladhina ne da yake koma zuwa ga gumaka adlalna sun batar adlalna kaseeran minan nas ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور nan faman tabi'ani wanda duk ya dina akan imani da tauhidi da sabawa bautar gumaka to fa innahu minni to yana kan addini na kuma ya bi sunnata ya bi tsarin da nazo da shi kamar yadda malaman tafsiri suka ce wa man asani wanda ko ya kafirce ibn asiya yake cewa ai zahiru ku bil kufri wanda ya saba min ya kafirce fa innaka ghafurur rahim to lalle Allah madaukakin sarki na san cewa kai mai gafara ne mai rahama ne idan ɗayan ya tuba za ka karɓi tubansa kuma za ka iya gafarta masa in yi imani ya gyara kuma na san kana da gafara da rahama za ka iya shirye su su dawo kan tafarki an karɓo daga abdullahi ɗan amur ɗan as allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda imam muslim ya rawaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya taba karanta wannan aya innahunna adlaf innahunna adlanna kaseeran minan nas man tabi'ani fa innahu minni ya kuma karanta fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ma'ida game da annabi Isa da yace in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim take ba za ya daga hannunsa sama yace Allahumma ummati ummati ya fashe da ya kaga abin da annabi ibrahim ya ce bai ce zai karɓi wanda ya saba masa haka annabi isa alaihi salam ya ce in kai musu azaba bayan ka ne ba uwana ba ni na sa su azala ya ce shi ko ba zai iya jimiri ya haƙura ya ga al'ummarsa suna shiga wuta ba ya fashe da kusa har sai da Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika jibril ya ce ya jibril idhab ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka a'lam fasal ka je ka tambaye shi me yasa ka kuka manzo sallama ya gaya wa malaika jibril sai Allah ya ce to ka bashi labari cewa inna sanurdika fi ummatika wala nasu za mu maka abin da kake so akan al'umma kuma ba za mu bakanta maka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ta roƙon Allah har sai ya tabbatar da duk wanda ya yi imani da shi zai mutu akan shirka ko kafirci ba in dan sako ne ya kai shi wuta to a ƙarshen ƙarshe za a yi belin a ceto shi ya tafi aljanna wannan lafazin wa man asani fa innaka ghafurur rahim akwai wata fahimta da wasu malaman suka yi daban bayan wannan fassarar da muka yi wannan ma'anar ta farko da muka faɗa ita ce ma'anar da ibnu atiya da ibnu al-qayyim Allah ya ji da rahama suka tafi a kanta da wasu daga cikin malamai da kamar muqatil ibn hayyan ibn sulaiman yake cewa wannan ayar idan ka ɗauko tana da ‘yar uwa a cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yu'azzibul munafiqi wa yu'azzibul munafiqina in sha'a aw yatubu alaihim inna Allah kana ghafurur rahima ma'ana Allah in yaso sai ya kalli wani bangare daban sai wa waɗanda suka yi saɓon gafara amma sai Allah ya so in sha'a tun daga shi Allah ya ce har munafukan ma in ya so sai ya musu azaba da haka wa man asani ai wa man asani fi ma duna shirki wasu suka ce a idan mutum ya ya saɓa wa annabi Ibrahim ya iya bi sunnar da annabi Ibrahim ya sunnanta amma bai shirka ba to Allah sai bai shirka ba kai mai gafara ne ka gafarta masa wannan shine ra'ayin muqatil ibn hayyan da kuma al-wahidi a cikin tafsirinsa kuma kamar imam sa'di ma Allah ya san rama ya karkata zuwa ga wannan ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون kowa ya sani wannan addu'a ta annabi ibrahim ta karbu domin ga shi dai zaka ga ba wani mutum da zaka ga ya san zuwa maka ba wani mutum da zaka ga ba wai a iya irin su Najeriya da sauran mutum yana Saudi Arabia ma hankalinsa da zuciyarsa tana ma shi yasa idan muka yi mutane suka tashi tafiya makka sai ka ga gaba ɗaya sun ruɗe sun rikice hankalin hankalinsu duk yayi makka wasu ma kaji suna ta waka suna kuka mashamu mafsiduna kalla wala halahu لكن لمكة منا ترحل النجب أم القرى لست أنسى إذ تقربني والدمع من فرحي في حجرها صبب منت علي بسبب وبسبب كالخيال مضى يخزني كلما استحضرته الطرب لكن لمكة منا ترحل النجم وإن زاقفون taguwa تابوا تابوا دكتور جمع أكي akai za مكاني tafi أم القرى sunanta kenan a ummul qura lattu ansa istuqarribuni ban mantawa lokacin da ke kusantar da ni zuwa ga abinda nake so waddan min farahi fi hijriha sabahu saboda farin ciki gashi nan hawaye yana ta zuba a fuskata mannat alayya bi wasfin kal khayal madha yahuzni kullama sahabatu bi idan ana ta gaya maka irin shaukin masu zuwa makka da irin waƙoƙin da suke a hanya kai ma sai ka ji kamar abin da iya sa ka mm. to ubangiji subhanahu wataala sai ce faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuquhum min as thamarati la'allahum yashkurun Makka ba a noma a Makka, amma ba abincin da zaka nema ka rasa to har yanzu kuwa kowace al'umma tana da irin abincinta a makka a garin ku za a noma abu amma a maka za ka je ka siyo shi ka kawo kai tsaraba kuma sai ka ga kamar na can ba irin na garin wannan Allah ya ba maka wannan daraja ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الخبر على الكبر إسماعيل وإسحاق آه ما لم يسمي بيان تكتي آه النبي إبراهيم alaihi salam sai da ya kai shekara 86 sannan ya samu annabi Ismail kuma daga nan ya ƙara haihuwa ba sai da aka kara shekara 14 shekarar da za a je a halakar da mutanen annabi Lut a tsirtar da annabi Lut ya kai shekara 100 a lokacin ita kanta matar tasa da aka mata bishara da cewa za ta samu ciki sai ta ce yanzu zan haihu gashi ina tsohuwa tukur. ga mijina shi ma ya tsufa ya kasance to ya kai kusan shekara ɗari ke shi ne gode wa Allah ya ce alhamdulillahi lazi wahabali alal kibar isma'ila wa isa wannan alal kibar nan wato istitradi ne mafaduhu shi ne wato nuna irin girman Allah maɗaukakin sarki ta haɗa cewa mafi yawan mutane suka girma ba suka haihuwa maza da mata musamman kuma mata suna kaiwa lokacin da kwaikwayen su suke karewa sai ya zamanto ba sa haihuwa amma ita tare da haka Allah ya azurta ta da wannan kuma ta haihu rabbana alhamdulillah alladhi wahaba li ala kibar isma'ila wa ishaq sai Allah ya ce me inna rabbi la inna rabbi la du'a lalle ubangiji na ya kasance mai yawan jin addu'a to ina ma'anar inna rabbi la sami'u du'a shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yake dan tsokace akan wannan faɗin Allah inna rabbi la sami'ud du'a yace ka duba wannan faɗin annabi Ibrahim da Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani anan inna rabbi la sami'ud du'a fal murad bis sam'i ha huna as-sam'ul khas dawa Allah yana jin komai to amma abin da yake nufi la sami'ud du'a ay mujibuha wa huwa sam'ul ijabati wal qabul ai Allah yana karba addu'a wa la sam'ul 'am fa innahu sami'un li kulli masmu' da abin da ya fito za a ji shi Allah yana jin sa amma wannan abin da ake nufi la sami'u du'a ai mujibu du'a Allah yana jin addu'a kuma yana amsa rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Allah ka datar da ni in dinga yin tsayi da sallah a da ce rabbi ja'alni musalli as-salawati ba sai ce muqima as-salah domin ita sallah ba wai yinta kawai ake ba tsaye da ita ake ka tsaye da ita a bisa tsarin da shari'a ta nema na kiyaye lokutanta kiyaye lokutanta shine farko abin da aka koya annabi sallallahu alaihi wasallam da can manzala sama yana sallah ai kun ji dan ne yana magana cewa ba ai iraji ba sai a shekara ta goma to da kenan ba a sallah ana sallah mana da ayat suratul muzammil nan ta faɗa amma ba a sallolin farilla guda biyar A yi ayi asbahi ayi a yi la'asar a yi Magariba, a yi isha wannan sai da aka je da iraji ita sallah ai ba mu kaɗai muke ba annabi isma'ila ma ya yi? wa kana ya'muru ahlihi bis salati shi annabi kuma annabi ibrahim ma ya yi sallah sai wa annabawa sun yi sallah amma kowa akwai irin tsarin da Allah yake bukatar sa da yayi sallah to haka zalika annabi alaihi salatu wassalam tun da Allah ya aiko shi yake yin sallah amma salloli biyar a irin wannan tsarin sai da ya je mi'raji tukuna sannan ya karɓo aka ce a yi hamsin da ya dawo sama ta bakwai annabi musa ya ba shi shawara in koma in nemi a rage saboda ya ce na yi da bani isra'ila na sayar da mutane suke za su yi ta zuwa yana ta nema a rage yana ta nema a rage har sai da aka mai da ita biyar sai ta koma biyar da haka wani ba wani abu ne ya ta da jijiya wuya ba ga wanda Allah ya shirya ya haskaka zuciyarsa sai dai dama mutum a gardama yake so yi to shi yasa su bayan ya dawo daga Irani Allah ya aiko masa mala'ika Jibrilu ya dinga yin sallah da shi a lokuta mabambanta Yau a nuna masa cewa tsakanin wannan lokacin da wannan lokacin za a iya yin wani sallah kaza hmm. tsakanin wannan lokacin da wannan lokacin za a iya yin sallah kaza kamar da shine hadisi na farko a cikin al-muwatta bi riwayat yahya al-layth al-masmudi sannan ai da sallah dole sai ka cika rukunanta da sharafanta da wajibanta da farallanta da sunnoninta da musabanta da duk abin da ya kamata akwai abubuwan da da yawa Allah sallallahu alaihi ya ayyana su a matsayin sai da sallah kamar yin sallah a cikin jami'i abinda sahabbai suka sani shine duk namiji wanda yake a gida ba matafiyi ba to zai sallah zai yi ta ne wato a cikin jama'a a cikin jami'i ba zai yi ta shi kadai ba kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi ya ko mara lafiya ba ana ɗauko shi a zuwa ajiye shi a tsakiyar sahu don a yi sallah da shi sannan kuma in za a yi sallah a jam'i sai an daidaita sahu sai an daidaita sahu sannan aka cika sallah na wasu salama yana tsananta akan batun sahu istau ku yi daidai kamar yadda kake ganin haƙora na matafi. ba wanda yake wani a gaba wani a baya ana so ku tsaya a waje ɗaya yana ta dilu kuma ku daidaita kan wani ya turo ciki ko wani ya turo kirji ko wani ya ramfafa a daidaita a yi kowa ya tsaya irin yadda ake sannan yana cewa tara su ku ku zama a jere ta yadda kafaɗinku suna daurantar kafaɗin juna istau itadilu tara su sannan sai ce hazu bainal almanakiri ku daidaita kafaɗinku kada wani kafaɗarsa ta yi nan wani kuma ta yi nan a a tsaya kowa ya kalli alƙibla ka ya zama da ta ɗan uwanka duri ɗaya suke kallo sannan yana ta suddul khalal in kun ga akwai tazara ku toshe wannan tazara a cikin suddul khalal sannan yana cewa a gashirin kalmomi da yawa wanda yake cewa fa inna tasbiyatu sufufi min tamam tsala. to sai ka yi ta a kan lokaci da sharaɗanta da sifofinta kamar yadda ya ce sallu kamar aikin yi usalli to anan annabi ibrahim ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ina roƙonka ka karɓi wannan addu'a tawa rabbana walidai wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka gafarta mini sannan kuma ka gafarta wa mahaifina mahaifana guda biyu ka gafarta wa mu'mini to anan annabi ibrahim ya roƙa wa mahaifinsa a gafarta masa ibn jarir yake cewa haza du'a'u ibrahim salawatullahi alayhi liwalidayhi bil maghfirati wastighfar minhu lahumā وقد أخبر الله عز ذكره أنه لم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه kawai dai tunda annabi ibrahim ya ce astaghfiru laka rabbi to shine annabi ibrahim ya cika wannan wannan wannan alƙawarin da yake amma falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a amin. to da ya tabbatar da cewa mahaifinsa ba zai taɓa yin imani ba tabarra'a min sai wanke hannunsa ya tsame hannunsa ya yi bara'a ya kyale shi inna ibrahima na awwahum halim kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mai yaqumul hisab Allah ranar da za a yi hisabi ma'ana ranar da za a tashi mutane a tabbatar musu da hukunce-hukunce a kan ayyukan da suka yi wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa kamar al-imam al-qurtubi da ibn jarir tabari Allah ya ji kansu da rahama baki ɗaya. ko da yake ma'anonin da suka faɗa da maganganunsu mabambanta ne to ina ganin sai mu dakata anan saboda yanayin lokaci da kuma ɗan bayanai da muke ɗauke da su game da kaddamar da asusu da tallafi na marayu kamar yadda muka yi a karatun rana a karatun yamma insha Allah ta baraka wa ta'ala abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana to ɗan uwa musulmi kamar yadda aka sani da muka yi bayani ɗazu a karatun yamma ƙungiyar jama'a za su bi da wai sunna ta ƙasa baki ɗaya a cikin A irin activities da take gabatarwa ba ta kaita a iya wa'azi na baka ba kawai ayyukanta suna ƙetarewa har izuwa kai ɗauki da gudunmawa akan al'amura na zamantakewa da kuma al'amura na tattalin arziki da sauransu daga cikin abubuwan da take yi akwai sanya gidauniya ta taimakawa da kuma agazawa marayu da kuma masu ƙaramin ƙarfi musamman a cikin wannan wata na ramadan ana ribatar wannan taron da ake ciki na alkhairi na azumin ramadan da kuma tafsirin alkur'ani mai girma aka sunnanta cewa akan yi gidauniya a mataki na ƙasa da kuma a mataki na jihohi domin tattara karɓar gudunmawa da tallafi daga hannun wanda Allah ya tsarewa sannan kuma a tara 'ya'yansu dai marayu 'ya'yan 'yan uwansu 'ya'yan makwabtansu marayu sai kuma a yi musu hidima da wannan abu da sunan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kamar da aka sani wannan jiha mai albarka jihar Sakkwato tana ɗaya daga cikin jihohi masu matuƙar muhimmanci a idan wannan ƙungiya. domin idan duk inda aka ware aka ce ina jihohin da suka fi muhimmanci to Sokoto koyaushe tana zuwa a layin farko a wannan majalisi mai albarka a tun zamanin da Sheikh dakta muhammad kabir haruna gombe ke jagorancinsa aka assasa wannan da umarnin kungiya ta ƙasa cewa ana gabatar da wannan gidauniya domin haɗa taimako da tallafi da kuma taimakawa su marayun da masu ƙaramin ƙarfi ƙarƙashin kwamiti na musamman wanda ke ƙarƙashin ita wannan ƙungiya yau aka umarce mu da mu ƙaddamar da wannan kwamiti wanda dama tuntuna akwai shi ko mu sanar da mutane cewa su an riga an fara karɓar wannan tallafi na wannan gidauniya sannan kuma mu ja hankalin mutane akan cewa shi maranci wata kaddara ce ta ubangiji da yake zaɓar wasu a cikin bayansa ya jarabce su da shi a yanzu da za a tashi duka iyayen da suka mutu zuciyarsu ba za ta yi musu daɗi ba akan cewa sun tafi sun bar 'ya'yansu mm. kuma duka 'ya'yan da suna da hali da ba su bari iyayensu su tafi su bar su da kowa zai iya bantar mahaifinsa ya ce shi gwanda ya tafi ba mu da muke da rayuwa a yau a yanzu na tabbatar da ba wani a cikinmu da yake roƙon Allah ya ce Allah ya sa 'ya'yana su mutu su bar ni kada in kada su zama mara ba wani ko akwai wanda yake wannan addu'a ka dai san kuma mutuwa wajibi ce ko ka mutu ko su mutu amma da za a fita za a duba a ranka za ka ce ko rashin lafiya ce gwanda ka yi a madadin su za ka mutu amma da yawan mu za mu iya fansar 'ya'yanmu to kenan kowa uban marayu ne a cikin mu to kuma abinda shari'a take faɗakar da mu shine ita mu'amala tsakanin bawa da ubangiji da kuma rayuwa a duniya Allah ya gina ta akan tsari na kai kai ma ai maka ka kyautata a kyautata maka aljaza'u min jinsil amal wanda duk ya tautaya wa marayun wani da ya rasu to Allah kuma zai kawo wanda zai tausaya wa marayun shi ma ran da ya tafi ya rasu yasa Allah ya ja kunne ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah lallai masu sha'awa da marmari na su taba haƙƙin marayu kasubanta ba suna da 'ya'ya su su kaddara a ransu kuma su ji tsoron cewa da za su tafi su mutu su bar zuriya za su ji tsoron kar a zalunce su to su ma su ji tsoron Allah kar su zalunci zuriyar wasu wajen rike haƙƙinsu to mafhumul mukhalafa na wannan ayar yana nuna kuma da za ka rike amanar dukiyar marayun wani da ya mutu da za ka taimaka ka tallafa wa marayun wani da ya mutu to kai ma Allah zai bari a rike amanar marayinka in ka mutu ka bar su kuma dole ka mutum ne sa'annan kuma Allah zai kawo inda za su agaza wa marayin sannan bayan nan ayoyi da yawa da hadisai da yawa sun yi bayani akan mahimmancin taimakawa maraya da riko da hannunsa wanda mafi girman sakamakon da mazala sama ya faɗa ita ce aljanna ana ta faɗa ana maimaitawa ba mu da buƙatar sai mun janyo ayoyin da hadisan dukkanmu masu hankali ne kuma mu gane cewa kyawun musulunci shine mu muke haɗawa da kanmu kuma dai 'ya'yanmu muke bawa domin waɗannan barayin 'ya'yan 'yan uwanmu ne maƙwabtanmu ne 'yan unguwanninmu ne shiyoyinmu ne 'yan garinmu ne to da muna kira da babban murya muna kuma jaddada abin da jagoranci yake faɗa tare kuma da wasiya da kanmu da 'yan uwa baki ɗaya akan mu tashi tsaye mu haɗa wannan gidauniyar ta ban mamaki da al'ajabi domin a tallafa wa nan marayu wanda ta fara daga yau shi wannan kwamiti an danka shi a hannun amintattu wanda an jarraba su an kuma jarraba su an sake jarraba su kuma Allah ya ba su ƙarfi na imani da iko da sarari na rike wannan amana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da musu jagoranci amin akwai shugaban su kamar yadda aka saba ambasada Abubakar Shehu Wurno bara ɗan murnu la ƙara masa lafiya kuma mataimakinsa honorable alhaji zakar muhammad shinaka da kuma membobin wannan kwamiti imam usman muhammad da bakin arko a sikahullah wa ra'a da abdullahi abubakar dingyadi alhaji abubakar umaruma na'am umaruma imam nasir ibrahim unguwar rogo malam hussein adam zuru shafahullah alhaji umar dan galadima malam umar abubakar zomawa alhaji ishaq jibri injiniya ibrahim tsohon malam shehu umar malam yahaya tsaura malam sa'idu adamu malam jamilu rabi'u kuci aliyu ladan ya ba mataimakin sakatare sai kuma dr abubakar yan bande wanda yake sakatare allah ya ƙara musu lafiya baki ɗaya, allah kuma ya karfafe su ya kuma ba su ikon aiwatar da wannan aiki mu kuma masu sauraro a ko'ina mu za mu haɗa wannan tallafi kuma a gaban mu za a yi kaso a raba a ranar da marayu za su yi farin ciki su yi munna yanzu war haka an fara haɗa tallafin wanda gashi nan kusan ɓangarori bakwai an samu tallafi daga ɓangarori bakwai ɓangare na farko daga malamin da ke gabatar da tafsiri an samu tufafi na maza biyu da kuma mata uku sai kuma Alarar shek abdurrashid suleiman jega daga wajensa an samu tufafi na maza biyu da mata biyu sai kuma daga bangaren shugaban kungiya alhaji awal suleiman romo shafahullah an samu naira dubu ashirin na kuɗi sai kuma daga imam umar mai gamma shagari shugaban musamman malamai hafizahullah wa ra'a shi ba an samu naira dubu ashirin sai kuma daga bangaren darakta na agaji alhaji muhammad musa illela daraktan agaji an samu naira dubu goma sai kuma daga wajen fadilati sheikh alhaji ishaq jibril an samu naira da goma to na bakwai kuma shine wanda ya fara bayarwa wanda muka faɗa tun a tasirin shekaran jiya a yanzu kenan ana da kuɗi naira dubu sittin da kuma tufafi na maza hudu da kuma na mata biyar ƙari akan na wancan bawan Allah da aka sanar zan gayyaci shi shugaban wannan kwamiti domin ya yi ƙarin bayani kan wasu muhimman bayanai da suka shafi kwamitin nasu wadda tafafar mashikurar majura zauna nan ko? sai zauna nan ko? Okay. A wannan ce kamata su tura mai ita da sauki wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله shugaban wannan majalisi ya bayani Sheikh Dr. Abubakar Abdulsalam Baban Wale akan wannan hidima ta marayu. Yau dinnan da marice an ƙaddamar da wannan kwamiti don a cikin tattara um, tallafi daga al'ummar musulmi da ke nan da ke kuma saurare. Kamar da kuka sani wannan kwamiti na tallafa marayu da ɗaɗɗen hidima ce. kusan yau shekara goma sha bakwai ana wannan hidima kuma ana zare ta wadda a majalisar koli ta wannan kungiya mai albarka national level suka ba da dama a cewa da ta karkashin wancan lokaci karkashin sheka kabiru muhammad um, uh, gombe tun wannan lokaci har ga yau malamai da dama sun jagoranci wannan kungiyar kuma an kai ga nasarori iri-iri to a takaice dai ba sai na koma yin bayani da fa'idodin da ke tattare daga taimaka musulmi eh, marayu ba malam ya rage ya bayani irin falala da alherin da ke ciki a nan kawai na na san ga mutane cewa kamar da aka saba ba da ke gudunmuwa nan to yanzu koha ko ita ke a cigaba da ba da gudunmuwa saboda tattara abin da ya sauƙaƙa don a gabatar da su ko kuma a hannun ta da marayi ɗan takaitaccen bayani shi ne kawai game da aikin wannan kwamiti wannan kwamiti bai a kaɗai ba gaba da tallafi a akwai abubuwa da yawa waɗanda muke wa marayu kamar irin kula da sha'anin ilimin su muna da ɓangare wanda ke kula da ilimi muna da ɓangare wanda ke kula da lafiya muna a bangare ma da ake kira ziga department wanda yake muna kokarin mu samu taimako don kare haƙƙin marayu wanda shi ne ɗaya daga cikin ko kuma kaɗan daga cikin ayyukanmu saboda muna fatar kamar yadda aka ci gaba kamar yadda aka saba hin ci gaba dawa da taimako mukun bisa ga amana mai gabatar da shi waɗannan marayu muna mika godiya musamman ga shugaban wannan majalisa a dr abubakar abdulsalam baban wale da ya gabatar da wannan amma bukata ga jama'a sannan muna nika gudan musamman da aka ba mu daman mu gudan da wannan aiki bisa ga amana kuma mana na gani ga kungiya ta wannan jiha a ƙarƙashin jagorancin shek awal muhammadu awal suleiman homo da kuma makaraban shi um, sheik umaru um, dama shagari wanda yake shi ne shugabannin malamai da sauran shugabanni muna nika guda musamman gare su da kuma irin gudunmuwa eh, da goyon ba da suke basa. mana wata Allah shi ba mu dama mu ci da wannan eh, aikin gurgudu um, shekarar ta wuce muna da ah, marayu guda dubu da ɗari shida da wani abu da muka tallafa ma daga cikinsu akwai mata ɗari ɗari takwas tara no muna da mata ɗari tara da tamanin da ɗaya ƙanana yara marayu sannan kuma muna maza ɗari bakwai da ashirin da ɗaya wannan shekara kuma muna kyautar da sun za su haka don haka muna fatan mutane su ba da gudunmasu tun daga a fara basa kamar rufe wannan taron kamar rufe wannan zuwalin ina son dan karanta kaɗan daga cikin account inda muke da su wanda ke da bukata shi na shi ɗauka duk da muna rubuta muna da jais bank da muke sa kuɗi muna muke abin da muke fata wanda zama da tallafin shi shi sa a cikin sannan akwai wasu matsayayyakun mutane wanda ke kusan duk kowane wata sai sun turo kuɗin su da mana musu guda allah ya saka musu da alhairi a mutane ba sai na ambaci sunansu ba amma dai yau fiye da shekara kila biyar zuwa shidda duk wata sai sun aiko da kuɗi a cikin aka so sun san kansu kuma mana musu fatar alheri Allah ya saka musu da hari kuma Allah shi biya su a ɗin da muke da shi ne zan faɗa a hannun amma jayis bank zero jayis bank suna a sa ɗan um, kwamitin marayu na jibin su biro eh, sihili sihili sihili sihili guda uku kenan daya bakwai biyar tara biyar daya shida jaiz bank zan sake maimaita sifili sifili sifili sifili sifili uku kenan daya bakwai biyar tara biyar daya shida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله ya على الخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وعلى ال محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين